amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan rana ta ashirin da hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara. wadda ta yi daidai da ranar tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya yau za mu tashi majalisi na ashirin da hudu insha Allah a cikin majalisun tafsir da muke yi na tafsirin alkur'ani a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari albarka da arziki da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi za mu amsa tambayoyin da aka rubuto na farko wannan ya ce malam Allah ya saka da alkhairi don tsananin soyayya ga iyaye shin ya halatta mutum ya yi aikin ibada har da na farilla kamar sallah ya ce Allah ya ba da ladan ga iyayensa 2018 haka na ce da sha shida na ce? to <laughs> da sha takwas mutum ya yi aikin ibada wai har na farilla ya ce Allah ya ba da ladan ga iyayensa saboda tsananin soyayya ga iyaye wannan malamai sun yi tsokaci ga wannan cewa wannan baya daga cikin al'adar magabata wanda ya yi nas daga cikin wanda nasi a akan wannan Sheikh islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ɗinsa, ya ce baya daga cikin al'adar magabata si karatun alkur'ani su ce Allah ya isar da ladan ga iyayensu ko Allah ya isar da ladan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya isar da ladan ga su da sauransu yace wannan baya cikin al'adar magabata kuma dukkan alkhairi a cikin yin abin da suka yi dan sun fi mu kwadayin da'a sun fi mu san Allah sun fi mu nagarta saboda haka da wannan abin nagarta ne da da'a ne da sun yi tunda basi ba mutum kada yayi akwai hadisi da ake ruwaitowa wanda imam muslim ya ambace shi a cikin muqaddimar sahih muslim cewa yana daga cikin nagartar da tafi komai nagarta ga iyayenka ka yi musu sallah yayin da kai sallah ka yi musu azumi yayin da kai azumi sai ce da aka gaya masa isnadi ya ce wannan isnadin tsakaninsa da wanda aka rawaito hadisin da shi ai tafiya ce wadda raƙuma har sai su mutu ba su kai ba wato ma'ana wato isnadin bai inganta ba gabaki ɗaya ce sai dai babu a kan sadaka ce sai dai babu saɓani a kan sadaka wato ya nuna cewa kai ma iyayenka sadaka wannan babu saɓani ladan zai kai gare su amma kai musu sallah tare da sallar da kai kuma shi wannan ma cewa yi kai musu sallah ba wai ka ba su ladan ba wato in kai sallah sai ka ce kuma to na yi niyyar yin wannan nafilar ga iyayena mm, to wannan bai inganta ba shi yasa eh, eh, eh, hadisin yana nan a cikin muqaddimah sahih muslim da maganar ibn al-mubarak a kanta saboda haka baya daga cikin shi kayi sallah ma kace kayi sallah da niyyar wannan sallar ga iyayenka to wannan mas'ala ce daban amma kai sallah kace ladan sallar Allah ka ba ma iyayenka to ita kuma wannan mas'ala ce daban matsala ta farko ita da akwai daga cikin malamai da suka tafi ga wannan imamu ahmad ya ce za ka iya sallar nafila ita ba sallar farilla ba sallar farilla wani ba zai masu wani sallah ba ba a wakilci a kanta za ka iya nafila ka ce allah ya ba ka ce kayi da niyyar iyayen kamar yadda ake yin ibadar aikin hajji amma wannan sabanin abin da mafiya yawan malamai suka tafi akan sani ne na kan cewa wani baya sallah ga wani wani baya azumi ga wani to amma ita matsalar da ya tambaya kai sallah ce Allah ya ba da ladan to wannan shine yake da wato shine wanda yake ba shi da asali saboda na farko dai tukuna in kai sallah ka tabbatar kana da ladan in kai sallah ka tabbatar kana ka samu ladan kuma in ka samu ladan ka da ikon kai tasarrufi a kansa lada kamar kudi ne lada kamar kuɗi ne Allah ne kawai ya ga dama ya baka kuma kai ya ce ya bama shi yasa idan kai aiki na gari a bisa shiryarwar wani da ya yi maka Allah ya ce shi wanda ya shirya da kai za a bashi ladanka za a shi ladan kamar yadda kai ba daga ciki za a ciro a baka kamasho ba hmm? a'a shi Allah daga wajensa tunda shi lada falala ne kyauta ne daga Allah to abinda baka da iko a kansa ta ya zaka ce ka ba mu wani wani ya ɗaya daga cikin abinda a malamin mu Allah ya haska kabarinsa Sheikh Mahmud Walzidan malamin malikiya a Mauritania mun zauna da shi a Madina a risala da yayi akan mas'alar a ɗauki mutum haya kan yi karatun alkur'ani a bashi lada a yi jinga da shi to shi shine yayi tatarruki ga wannan matsalar cewa ita kanta matsalar lada ai shi karatun alkur'ani ibada ne ibada kuma dole sai an yi ikhlasi da haka sai za a yi kace za ka yi jinga da shi sannan kuma in ladan karatun alkur'ani ne baka da mallakarsa domin ba kamar kuɗi ne da kake da mallakarsa a hannunka saboda haka zaka iya tasarrufi da shi ka yi kyauta amma ladan aiki da aka baka baka da ikon mallakarsa ranar lahira da Allah ya ce zai biya mutane cutar da kai musu da lada shi ne zai biya ba kai ne tun anan duniya ba za ka yi amma anan duniya an ce za ka iya ma wanda ka san ba za ka iya neman zobe wasu yafe wasu ba akan abin da ya yi ka rinƙa masa sadaka ka rinƙa masa istighfari ka rinƙa masa addu'a la'alla wannan abinda Allah zai kai ya zuwa gare shi ya zamanto ya yafe ya zamanto kafara ga haƙƙinsa da ka shiga ran da alkiyama lokacin da kake buƙatar kyakkyawar aiki ko da ƙwayar zarra ce ba za a ɗauko a biya shi ba wannan Allah ne zai yi ba kai ne za ka yi ba anan saboda haka wannan dai akwai fuskoki da dama da suka nuna kan cewa ba a yin haka ah, hatta shi ma kai sallah ka ce ka yi niyyar sallah ga iyayenka mafi ingancin magana shine ba a yi shine mazhabar malik hajji ana yi duk da shi hajji da umra tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya tabbatar an nuna masa an tambaye shi ya ce ana yi saboda haka hajji za a iya yi duk saboda to shi kuma hajji saboda ba wai aiki ne na jiki tsagoransa ba akwai aikin kuɗi a cikinsa tunda akwai nafaka sau kuɗin da mutum zai ɓatar wajen tafiya da cin abinci da sauransu to saboda haka ya zamanto akwai akwai akwai ɓangaren abu da yake karɓan niyaba da yake karɓan wato wakilci shine aikin dukiya akwai ɓangaren kuma da yake baya karɓan wakilci shine aikin jiki to ba za a yi kiyasin hajji akan sauran ayyuka ba sai a tsaya akan inda nassi ya zo kamar yadda ibn al-mubarak ya ce babu saɓani akan sadaka saboda haka iyayenka sai kai musu sadaka suna da rai kai musu bayan mutuwar su ma kai musu kai musu sadaka wadda take a yankakkiya kai musu sadaka wadda take aljariya mai gudana shi ya halatta mutum ya yi ibada wanda bai san hukuncinta ba sai dai kawai domin ya ga malamai suna yi a'a mutum bai halatta yayi abu ba tare da ilimi ba wannan taqlidi ne taqlidi shine kaga mutum yana yi kayi kayi abin da yake ba tare da kasan madogararsa ba sai kai tambaya ka tambaye su me yasa suke wannan abin idan sun gaya maka kaga kan cewa akwai madogara sai kai domin wani ba lallai ya zamanto cewar abin da yake gani madogara bane ya zamanto madogara ne bisa tabbas saboda haka ba a taqlidi wato ba a makauniyar biyayya dole ka yi tambaya ka gina abu akan ilimi shine mai ahalari yake cewa bai halatta mutum ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a kansa sannan ya ce a karamakallahu don Allah na neman fatawa ni ne na taso daga Lagos a jirgin sama wajen karfe shida da rabi kuma karfe bakwai ake shan ruwa a Lagos a wajen karfe shida da rabi kuma karfe bakwai ake shan ruwa a lagos amma da karfe bakwai ta yi a cikin jirgi bayan mun tashi muna ganin sauran hasken rana gashi a kano da zamu zo kafin bakwai ake shan ruwa sai waɗansu daga cikin mu suka fara shan ruwa alhali muna ganin sauran hasken rana menene hukuncin azumin su a wannan sun yi kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati shams faqad aftara as-sa'im idan dare ya fuskanto daga gabas wuni kuma ya juya baya daga yamma kuma rana ta fadi mai azumi ya sha ruwa to su kaga rana bata fadi ba a haƙƙinsu ba za su ce ai mutanen ƙasa ranar su ta fadi ba a ƙasa kuke kuna sararin samaniya saboda haka sai rana ta faɗi sannan za ku karya azumi da haka kuskure suka yi sai dai tunda akwai shubha la Allah idan fatawa ake musu babu ramuwa tunda kuma in ko ba fatawa ake musu ba bisa kuskure ne suka yi a bisa asalin a hadisin abi huraira na cewa wanda ya karya azuminsa bisa kuskure ko mantuwa ya cika azuminsa Allah zai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi sai a ce azumin su yayi amma bisa asalin malik za su rama wannan azumi na wannan rana da suka yi duk da yake ba ganganci suka yi ba babu kafara a kansu shi kuma wanda ya tsaya ya saurara bai sha ruwan ba yayi daidai dan koyaushe mutum zai hukuncin inda yake ne a inda kake wannan hukuncin zaka dauka shine ake ka'idar istishab sannan me hukuncin sallar farilla a cikin jirgi ko abin hawa sallar farilla a cikin jirgi ko abin hawa idan mutum yana jin tsoron lokaci zai fita to dole ce saboda Allah ya ce inna salata kanat alal almu'minina kitaban mawquta kiyaye alfarmar lokaci shine aula bisa yin sallah da cikakkun sharuɗanta da cika dukkan rukunnanta idan saboda samun alfarmar lokaci zai sa mutum yayi sallah ba tare da ya cika waɗansu rukunai ba sai ya bar rukunan Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna cikin halin tsoro to ku yi sallar kuna tafe ko kuna kan abin hawa kuna tafi a ƙasa kuna tafiya amma kuna sallah to kaga duk rukunan sun zube sharadan duk sun zube ina sharadin wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna kunuti kyam a cikin sallah aka ce kuna tafiya kana tafiya fa a kafa ba wai akan abin hawa ba aka ce ku yi sallar a haka saboda me saboda alfarman lokaci inna salata kanat ala na kitaban mawquta shi yasa kamar yadda muka karanta kafin Ramadan din a cikin sahihul Bukhari cewa wanda ya rasa ruwa ya rasa kasar da zai taimama yayi sallah haka ba tsarki ba alwala ba wanka ba komai yayi sallah haka saboda kiyaye alfarman lokaci saboda haka duk da yake mutum ba zai samu ya sujada ba a cikin jirgi shi ma kuma ba lalle bane a wani hali ne kamar in lokacin za a sauka ko za a tashi ko ana cikin girgiza an ce kowa ya ɗaura ɗamara to a lokacin ba za su baka ka tashi ba amma ana tafiya salin alin za ka iya samun waje da za ka iya sallah da ruku'u da sujada cikakka a cikin jirgin sama ko da 'yan ƙananan jiragen nan ne za ka iya samu sai dai wani lokaci dole sai mutum ya duba idan ka shiga jirgi irin na irin na waɗansu ƙasashe wanda da ka tashi za ka yi sallah sai a ce watakila bam za ka samu su. sun da ya saboda yadda musulmi suka zama to irin wannan saboda tsoron wato abinda zai cuci mutum a rayuwarsa to sai mutum ya yi sallar a zaune kana zaune a kan kujerar ka yi ima'i asali ba a sallar farilla da ima'i ba a sallar farilla da ima'i sallar nafila ake da ima'i to amma idan ya zamanto dan a tsare alfarman lokaci sai a haka mutum zai yi sallar sai ya yi sallar a haka saboda haka a cikin irin wannan hali sai mutum ya jinkirta ya jinkirta sallar azahar da sallar la'asar har sai rana ta kusan faduwa idan ya tabbatar cewar ba zai sami yin sallah ba sai a irin wannan halin to sai ya sallah a haka haka zalika ya jinkirta sallar magariba da isha har zuwa gab da hudowar alfijir ya jinkirta sallar asuba har da gab da hudowar rana idan ya san ba zai sami yin sallah a haka din ba to sai ya yi sallah idan ba zai iya samun sallah cikakkiya ba sai ya sallah a inda ya sawwaka wannan ɗaya daga cikin fatawoyi ne tsaban akan mas'alar kamar yadda muka gani kauli wajen guda hudu ne a dukkaninsu a matabar malik akwai wanda suka ce a kawai ka jinkirta in ka sauka sai ka rama sallolin ko wanda kuma suka ce ka yi sallar a haka amma in ka sauka ka rama waɗansu kuma suka ce sallar ma ta faɗi gaba ɗaya saboda in babu sharaɗi babu rukuni sallar gaba ɗaya ta faɗi wanda shine kaulin mutanen madina shine mafi rauni a cikin kauluka na'am a ai wani murnar jayar mutum kai sallar a haka mazhabar bukhari kai sallar a haka ita tafi dacewa da asalin shari'a ita ce tafi dacewa da zahirin alkur'ani idan sallah ta same ka a cikin jirgi ka yi ta idan za ka iya yin ta da sharuɗanta cikakku a duk lokacin da ka so shine ma'ana zaka iya fuskantar kibla kuma fuskantar kibla a cikin jirgin sama zai yiwu tunda yanzu kusan duk jiragen sama za a ga suna sa maka compass suna sa maka yadda jirgin yake tafiya wanda a cikin yadda jirgin yake tafiya yana nuna maka inda kake kuma ya nuna maka taswirar duniya in ga taswirar duniya zaka iya gane jihar Ka'aba saboda haka sai ka kalli jihar Ka'aba a wajen da zaka samu a irin inda ake shiga din nan ko daga kusa da inda ake shiga ban daki sai ka je ka shimfiɗa abin sallarka ko bargonsu suna da bargo da suke rabawa sai ka shimfiɗa sai ka yi sallarka idan wannan zai yiwu idan ko ba zai yiwu ba to wannan sai ka bari sai gab da lokacin sallah zai fita to a lokacin nan sai ka yi sallar yanda ya sawwaka in ba zai yiwu ka tsaya kai ruku'u da sujada ba to kana zaune sai ka yi sujada da ruku'unka in ba zai yiwu ba su baka dama ka shiga ban ɗaki kai alwala sai kai sallar ka haka ba alwala tunda ba wajen ba wajen taimama ba za ka ɗebi ƙasa ba ko dutse a ce za ka shiga jirgin sama da shi sai a ce kana nufin ka hambuɗa ma pilot ƙasa ne domin ka sace jirgin ko ka fasa masa kai ka sace jirgin ina za ka shiga jirgi da ƙasa ko da dutse saboda haka haka za ka tafi sai kai sallar haka ba alwala ba taimama wannan shine abin abin fatawa wallahu ta'ala a'lam ah, ana yi wani lokaci suna hana tashi idan ka zo lokacin da kafin a kyale mutum ya shiga an ce ba wanda zai tashi kuma lokacin sallah zai fita sai kai sallar a haka ah, kudi ne na hubusi sakamakon an aiwatar da wasu daga cikin wasiyar an gina masallaci da yin rijiyoyi sakamakon haka kudin sun yi saura ana son a gina islamiyya school classroom kudin sun shekara a ajiya za a fitar musu da zakka sannan an ajiye su ne a savings account a banki kuɗin sun ƙaru ya za a yi da kuɗin da suka karu to na farko a kuɗin hubusi dole a duba sharaɗin mai hubusi me yace a yi da kuɗin idan cewa yi a gina masallaci da rijiyoyi da su aka gina masallaci aka gina rijiyoyi aka samu ragowa to sai a gina wani masallacin ba za a gina masallacin makarantar islamiyya ba tunda sharaɗin mai wakafi kamar nassi ne ba a canza shi ba a yi masa tawili ba a shafe shi ba a yi masa nasu kamar yadda nassi yake haka suka ce nassul waqifi ka shartul waqifi kan nas sharadin mai waqafi kamar nassi ne saboda haka idan dai sharaɗinsa haka yake bai halatta a je a gina makarantar islamiyya da wannan kuɗi ba sai dai a je a gina wani masallacin ko a haƙa wata rijiyar kamar yadda ya ce a cikin sharaɗinsa sannan idan kuma kuɗin sun shekara za a fitan musu da zakka ba za a fitan musu da zakka ba don kudin Allah ne kudin zakka shi eh, kudin Allah ba a fitan musu da zakka dukiyar baitul mal ba a fitan mata da zakka haka zalika kudin wakafi ba a fitan masa da zakka sai zaman to an samu tasalsuli kenan dan da ma kudin na Allah ne kuma zakkan ma kudin Allah za a fitar to a yau an rinka fitarwa kenan abin sai sai ya tafi shi ma wancan an ajiye wannan zakkar in tun shekara ita ma sai a ce a fitan mata zakka tunda dai duk kudin ne ba a yi sannan cewar an aje kuɗin a banki a savings account savings account ɗin ya danganta idan na bankin musulunci ne wannan karin kuɗin da ya faru da ya samu sai a haɗa shi tare da uwar kuɗin idan kuma ba bankin musulunci ba ne sun sanya shi a bankin da yake mai interest to sun saba ma Allah sai su tuba domin sun je sun kai ga kudin Allah kan ai mu'amalar riba da shi saboda haka su nemi yafiyar Allah akan abin da suka yi wannan karin da aka samu kuma sai su bayar da shi sadaka uh, su bayar da shi ga mabukata ba sadaka ba ce wato ma'ana su kubutar daga kuɗin su yi tahallusi daga gare shi wannan tambaya ce ta facebook da aka rubuto uh, don allah malam wata tambaya ce nake da ita da ta shige min duhu wani malami ne na ji yana cewa bai halatta ba ga wani ya yi rantsuwa da alkur'ani alhalin naji daga malamai cewa alkur'ani sifa ne daga sifofin allah to don allah menene hakikanin gaskiyar wannan allah ya kara fahimta rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ce ingantatta domin alkur'ani kamar yadda ka faɗa sifa ce ta Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah alkur'ani yana daga cikin kalmomin Allah an nemi tsari da alkur'ani ballantana kuma ayi rantsuwa da shi saboda haka rantsuwa yana daga cikin tana daga cikin ibada wadda ya halatta a yi ta da alkur'ani kamar yadda malamai sun faɗa kamar yadda mai muktasar ya faɗa sigogin da ake rantsuwa da su diya kawo su eh, ka ce na rantsai da alkur'ani amma abin da ake yi na rantsar da mutum a sa hannunsa akan alkur'ani shi ma wannan fuka sun ambatar da shi yana daga cikin wato gallaza rantsuwa tsorar da mutane yayin da za su yi rantsuwa a ce su yi rantsuwa da alkur'ani sai a sa mutum ya je ya wankan janaba sannan ya zo kuma ƙur'anin ma irin na kundin nan za a ɗauko irin tsohon mm, wanda ake ɗaukansa a faifai a lokacin nan iyayenmu suna ba mu labari daga layi idan za a je a yi rantsuwa inda kotun alkali yake na nan kofar kudu haka za a ɗauko alkur'anin nan wanda zai rantsuwa an taho da shi zuwa masallacin juma'a akwai banɗaki ya shiga ya wanka sannan a buɗe shi a zauna sannan malamin alƙali ya gaya masa ya biya masa ka ce na rantse da la ilaha illallah eh. gaban sai faɗi saboda in mutum ƙarya yake yi sai ya ji tsoro asali wannan ruhi ne aka samo daga faɗin Allah a cikin alkur'ani huma min ba'di salati fayuqsimani biLla. ku tsare su bayan sallah shine lokacin da ake girmama al'amar ake girmama shi bayan sallar la'asar to shi ne a nan ne aka ɗauki wannan an imam malik ya ce idan za a rantsar da mutum a madina a je inda rauda take inda mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a rantsar da shi a nan wato duk abin da mutane suke ganin tsarkinsa da girmansa abin da zai sanya musu tsoro saboda ita rantsuwa ana tabbatar da haƙƙi da ita ko a kore saboda haka babu laifi shine sai mutum ya dora hannunsa a gaya masa rantsuwar kuma yayi za ta ga faka o oh, lokacin da zai rantsuwar ya rataye ga faka ya rike ta ya rantsuwar eh to wannan duk uslubi ne almuhim dai abin da yake zai nuna kan cewar mutum ya ya rantse da Allah da da da littafinsa da zancensa yana nuna cewa kenan kamar yana iya rantsuwa da wani wasu daga cikin surori wanda eh ai duk eh mana wai mutum tunda an ce kalimatul lahi tamar mutum zai iya rantsewa da wata daga cikin surori kamar mutum ya rantse da yasin duk kalmar Allah wato kalmar Allah ana rantsewa da sunan Allah da sifar Allah ka rantse da ilimin Allah ka rantse da kalmar Allah zaka rantse da kudrar Allah zaka rantse da iradar Allah dukkan sifa wadda take sifa ce ta zaki zaka yi rantsuwa da ita za ka rantse da ƙayyumiyar Allah da rayuwar Allah da jin Allah da ganin Allah da zancen Allah da alƙur'ani da sura za ka rantse da fatiha da ke cikin alƙur'ani don Allah ne zancen Allah ne sifa ce ta Allah kwarankwatsa halittar Allah ce baiwar Allah ce wa yusabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi an kwaran kwatsa tana tasbihi ga Allah saboda haka baiwar Allah ce ba za a rantse da baiwar Allah ba <laughs> eh, ita ma tasbihi take kamar ka eh, maganar da dokta yi cewa dukkan yaro da ya mutu bai balaga ba zai shiga aljanna to ya matsayin hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata inkarin haka da ta faɗa yayin da wani yaro ya mutu a Madina ba da shakka akan maganar dokta ina so in fahimci hadisin ne eh, idan ya inganta Allah ya ƙara imani da lafiya eh hadisin ya inganta ibn hajar yayi doguwar magana akan jam'i tsakanin wannan da maganar aisha aisha radiyallahu anha da ta faɗa tace hani'an lahul janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwabe ta yace saboda ta yi yanki akan hukunci ga Allah wanda Allah ne zai Allah wanda hukunci wannan na Allah ne abin da ya mata kenan gaggawar da ta yi wannan magana ba ta yi magana ba tare da ilimi ba amma ba wai wannan ya warware abinda sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da shi ba na cewar wato a yaran musulmi yan aljanna ne atfalul muslimina fil janna a daren isra'i Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Ibrahim yana zaune a gefen baitul ma'mur da yara a gabansa aka ce masa waɗannan su ne yaran musulmi da suka mutu kafin su kai balaga saboda haka wannan haka ne 'ya'yan musulmi suna cikin aljanna kuma bar abin da ma aka rinjayar shine hatta na mushrikai ibn hajar yayi dogon bayani akan wannan a cikin fathul bari lokaci ya riga ya kure mana gaskiya mun ja lokaci a saboda haka zamu zamu tsaya anan daga tambayoyi din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون الدعاء Allah ya ce wadkur fil kitabi Ibrahim ka ambaci Ibrahim fil kitabi a cikin tilawar littafi wato a cikin alkur'ani wato ka ambace shi a tilawance Inna Hukana siddiqa haƙiƙa shi Ibrahim ya kasance mai isa matuƙa wajen gaskiya wajen mai isa matuƙa wajen gaskatawa da ayoyin Allah da littafan Allah da manzannin Allah nabiya kuma ya kasance annabi wato wanda Allah ya zaɓe shi ya bashi wannan matsayi na annabci iqala li abihi ya abati ka ambata yayin da yace ma mahaifinsa ya abati ya abbana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir me yasa kake bauta ma abinda baya ji baya gani wala yughni anka shay'a kuma baya wadatar da kai komai ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam cika, ya abbana haƙiƙa wani abu na ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba ni dan haka ka bi ni ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ya abati la ta'budi shaytan ya abana kada ka bauta ma shaiɗan. inna shaytana kana lirrahmani asiya lallai shi shaydan ya kasance mai isa ya kasance mai tsananin sabo ne ga uban ga Allah ar-rahman ya abati ya abana inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish waliya ni ina jin tsoro azaba ta shafe ka daga Allah arrahman sai ka kasance majiƙunci makusanci ga shaiɗan. qala aradibun anta an alihati sai ya kai ya aradibun aradibun ya ibrahim sai yace shi mahaifin annabi ibrahim yanzu kai kana kyamar iyayen gijina ne ya kai ibrahim la in lam tantahi in baka hanu ba wato daga wannan magana taka ta in zo in bauta ma wani ba iyayen gijin da nake bauta ma ba la arjumannaka to ni ko zan jefe ka wahjurni maliya kuma kai nesa da ni tafiya nesa wato nisa wanda yake manisanci a zamani da wuri qala salamun alayka annabi ibrahim sai ce aminci ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi to ni kuma an Allah yadda zan nema maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya lalle shi ubangiji na ya kasance mai yawan nagarta mai girman nagarta ne a gare ni na san in na nema zai bani wa a'tazilukum kuma zan kaurace muku zan bar ku wa ad'u rabbi wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah zan kaurace muku kuma zan kaurace ma abinda kuke bauta ma ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kuma zan tsaya akan bautar ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina kauna cewar ba zan zamanto tababbe ba daga addu'a ta ga ubangiji na to wannan ita ce kissa ta uku daga cikin kissoshi masu ban mamaki da suke tabbatar da annabci wanda aya ne ga annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sananne ne ga larabawa dan jikokinsa ne tunda su larabawan quraish dukkanin quraish nasabarsu tana tikewa ya zuwa ga qusay ne qusay ibn kilab shi ko qusay ya tabbata zuwa ga adnan ne dan adna jikan adnan ne to kuma adnan yana daga cikin jikokin annabi isma'il annabi isma'il kuma shine da na farko na annabi ibrahim saboda haka sun san shi kuma ga ɗakin Allah nan shaida ne shine ya gina shi ne ya fara ne ya gina Ka'aba tare da ɗansa Isma'il saboda haka sananne ne a wajen su to Allah madaukakin sarki sai ya ce ka karanta musu ƙissarsa a cikin alkur'ani wato alkur'anin da ka zo da shi yana ba su labari amma a usulubi irin nasa shine a usulubin littafin ibada wanda za a rinka karanta shi ana samun wato bautar Allah da wannan ana samun haske na wato zuci da karanta littafin Allah ba kamar littafin tatsuniya ba wato ba kista ce irin ta tatsuniya ba kista ce ta littafin wahayi shine ma'anar wadhkur fil kitabi kamar yadda muka ambata ada id qala li abihi ya abati anan kun ga Allah ya sai ya ambaci yadda annabi Ibrahim ya rinka zance da mahaifinsa wanda zai nuna mana aya akan wanda yake a yaro yayin da zai fuskanci mahaifinsa da yin nasiha ko wanda yake mai karancin shekaru yayin da zai fuskanci wanda ya fi shi girman shekaru to kaga sai ya yi amfani da kalmar mulatsafa ya abati haka ya maimaita ta har sau hudu domin nuna tausayawa da damuwa da ƙauna da girmamawa kamar yadda shi kuma luqman shi ma shi kuma ya rinka maimaita ta ya bunayya ya bunayya har sau uku a cikin kissa amma annabi nuhu da ya zo wajen ɗansa ya ce ya bunayyar kan ma'ana bai sake maimaita ta ba domin lokacin yanke hanzari ne ya kafirta yana zama ya yanke masa hanzari amma da ike lukman yana so ya shiryar da ɗansa sai ya ta maimaitawa saboda sake maimaita kiran ya abbana ya abbana yana nuna wato mutum zuciyar wato ta tsinke tausayi ya zo mata da kuma mutum ya fuskanci abin da zuciya kun san karɓa da rashin karɓa ba a ji yake ba a zuciya yake saboda haka abin da zai shirya zuciya ga karɓa shi ake bi to wannan haka wannan uslubin Allah ya koyar da mu haka annabi Ibrahim ya yi. ya rinka maimaita ya abati ya abati inda ya faɗa sau ɗaya ya ta faɗan abubuwan da wannan ma ya yi, amma sai Allah ya ambata mana ga yadda ya yi domin mu fahimci wannan hikima kuma kun ga yadda ya yi tadarruji farko tukuna sai ya soma nuna masa kan cewar abin da yake bauta abin da yake tsammanin zai samu ba zai samu ba to sannan ya tafi da shi maimakon ya zo ya fuskance shi da cewa shaidan yake bauta ma bai so gaya masa haka ba sai a ƙarshe tukuna bayan ya masa wa'azi ya fara da wa'azi ne bayan ya masa wa'azi to sannan sai ya zo masa da cewa ya za ka bauta ma shaidan inda shi ya fara gaya masa daga farko yana jin wannan to sai ya fusata sai duk abin da zai faɗa ba zai karɓa ba to shi yasa wajen uslubin da'awa tadarruji yake da kyau ka fara da abin da yake mutum zai yi saukin karɓa kafin ka kai abin da zai yi wahalar ya karɓa sannan kuma mu duba yadda annabi ibrahim ya faɗi halin da yake ciki yace me yasa kake bauta ma abin da baya ji baya gani ma'ana shi ya sani wannan gunki ne wannan gunki ne shi ya sassaka shi baya ji baya gani kamar yadda annabi ibrahim ya musu din da ya je ya karkashe su ya je ya ruguza su ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun hmm. suka gane cewar ya yanke musu to sai ya fara tun kafin ma a kai ga wannan annabi ibrahim ya so ma gaya ma ubansa wannan magana kuma ku sani fa annabi ibrahim ya zo cikin al'umma wadda ba san tauhidi ba an manta da tauhid ba wanda ya san tauhidi a cikin al'ummomin da ke kewaye da bayan ƙasa a lokacin shi yasa ake ce masa wato alhanif ya karkata daga dukkan duniya ya bar abin da suke kai ya bi hanyar tauhidi saboda ba a san tauhidi ba a lokacin da ya bayyana sannan to da ya faɗi wannan sifar la'alla wannan zai sanya shi ya yi la'akari ya farga to sannan sai ya tafi ya zuwa ga abin da zai wajabta masa ya bi shi shine ilimi kuma da ya tashi zai bai ce masa ya babana ni malami ne kai kwa jahili ne saboda haka jahili dole ya bi malami bai gaya masa haka ba sai ya ce akwai wani abu na ilimi da ya zo min wanda kai bai zo maka ba kaga ya tabbatar da cewa shi ma malami ne babansa shi ma malami ne amma malantarsa ta kai abin da shi ya samu na ilimi ba wanda yake ƙari akan nasa wanda in ya san kimar ilimi to ya kamata ya rusuna masa ya saurara ya ji abin da yake na ilimi ya zo da shi wato wannan shine wanda ake cewa wato al-musbit muqaddamun ala nafi mai tabbatar da abu yana da ƙarin ilimi shi ake kaddamarwa akan wanda yake korewa yanzu kamar baitukan da ake danganawa ne ya zuwa ga sayyidina ali cewa za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma Allah la tusharru al-ajsadu qultu in kana menene yake cewa in sahha qawlukuma falastu bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma malaman taurari da malaman dubbu <clears throat> tsubbu sun ce jikunan 'yan adam ba za a tashe su ba ranar alkiyama sai ce to ku saurara ku ji idan maganar ku gaskiya ce to ai ban yi asara ba in maganar ku gaskiya ce cewa ba za a tashi mutane ba bayan sun mutu ai ban rasa komai ba amma idan nawa maganar ta tabbata to kaga hasara tabbas ta kuci kun fahimci hikimar shine wani irin fadadin nan yace ma Ahmad Didat irin wanda suke karyata samuwar Allah yace ya kai Ahmad Didar yanzu kai da kake ta kokari kake ta yaki dan ka tabbatar da cewa Allah ɗaya ne akwai tashin alkiyama aqidar musulunci ita ce gaskiya to Ahmad Didar in ka mutu ka je ka tarar kiyaman nan babu ita fa ya za ka yi sai ce wallahi halina ya fi bisa wanda yake babu kiyama in ya mutu ya je tara akwai kiyama me ya rasa idan aka idan ya ballantara ma ba zai yiwu ba amma a bisa kaddarawa tanazuli ne cewa ni cewa na yadda da cewa akwai alkiyama ba kashe kaina ne ba ba na rasa rayuwa ba ne na rayu na ci na sha na yi auratayya na amfani da duk abin da ake samu na duniyan nan amma kuma na yadda akwai wata rayuwa kai kuwa ka ci ka sha ka yi taɓargazarka ka ce babu wata rayuwa sai muka mutu idan ya zamanto cewar babu lahirar kaga ai ba komai mai wace asara ne ban rasa komai ba a duniyar kuma in an ce babu lahira to shi kenan na samu rabona dai a duniyar amma idan muka wayi gari akwai lahira fa kai ya za kai shine yace in sahha qawli in sahha qawlukuma falastu bi khasir idan maganar ku gaskiya ce ai ban yi ban tabe ba aw sahha qawli fal khasaru alaykuma ko kuma magana ta gaskiya ce to hasara ta tabbata a gare ku to shine wanda yake ya sami ilimi haƙƙinsa a bishi shi don yana tabbatar da abin da kai kake korewa domin in ka bi mai ilimi ba za ka yi asara ba amma in ka kore abin da mai ilimi ya tabbatar to in abin da ya tabbatar ya tabbata kai ne tababbe to shine annabi ibrahim ya ce masa haka inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai ta farki madaidaici kuma wannan ya nuna kan cewar haƙƙin ilimi wato haƙƙin biyayya tana tabbata ne da ilimi ba a bin wani dan cewar shi babba ne ko mahaifi ne ko sarki ne ko jagoran al'u'a ko al'ada ce ko al'adar magabata ce ko su ne tsofaffin jama'a su ne tsofaffin unguwa su ne wanda suka san abin da iyaye da kakanni suke a kai wanda ake bi ana bin mai ilimi ne shine mujibin wannan inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika abinda wani abu na ilimi ya zo min da bai zo maka ba sannan yace ya abati la ta'budu shaytan to nan sai intiqali yace ya kai babana kada ka bauta ma shaytan a cikin wannan akwai ishara ga cewar duk wanda ake bauta ma ba Allah ba shaytan ake bauta ma alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ai nayi alkawari akan ku ya ƴan adam kada ku bauta ma shaytan kuma Allah ta'ala yace in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida ba sa bauta ma kowa ba Allah ba face sunan nakin ƴaƴa mata ba kowa suke bauta ma ba illa shaytan kangararre to kuma Allah ya dasa kin shaytan a cikin halittar dan adam dan adam fitrarsa ce baya son shedan hatta arna hatta arna suna cewa abin nan aka ce devil in aka ce wani is a devil ka san sharri kenan ba su yadda da Allah ba fa ba su yadda ma da cewa Allah ya yi devil ɗin ba amma in suka faɗi cewa wani ai devil ne to wato iyakacin sharri kenan yana cikin fitra ta ɗan adam a dukkan yare sunan shaidan abin ƙi ne kuma surar shaidan kamar sama a barki ce to shine sai annabi ibrahim ya yi amfani da wannan dan isa ga zuciyarsa ya ce kada ka bauta ma shaidan wato saboda abin da ke cikin asalin fitrar ka na kin shaidan ya sanya ka ka barranta daga abin da kake na bauta domin abin da kake na bautar gumaka ba wani kake bauta ma ba shaidan shaidan ne ya sannan ya ƙara ƙarfafa masa abin da zai wajabtar masa kiyayyar shaidan shine inna shaytana kana lirrahmani asiya shi shaidan ya kasance mai tsananin sako ne ga arrahman al-asi sigatul mubalaga ce ta asi wato wanda yake babu goda ko mana irin gurgubi ne gurgubin da'a ga Allah a tare da shi shaidan kenan duk wani abu na da'a komai kankantarta ga Allah babu shi babu wani alkhairi komai kankantar tare da shaidan to wanda yake da ya tashi kuma kun ga yanda ce kana lirrahmani sai ya amfani da arrahman kamar yadda muka ambata wannan surar ta kawo sunan ar-rahman an ambaci ar-rahman sau goma sha tara a cikinta don a tabbatar da wannan sifa ta Allah da wannan suna na Allah wanda bako ne wajen larabawa ba san shi ba ba san sunan ar-rahman ba don haka ma suka rinka inkari cewa wani Allah ne daban ake bauta ma ba Allah da suka sani ba to wanda yake an sifanta shi da ar-rahman shine mai yawan rahama rahaman nan wanda ta haɗe kowa amma kuma shaidan ya zamanto ne mai tsananin kiyayya a gare shi ta yaya za a yi ka je ka bi shaidan ka hana kanka rahama ka raba ka rabu da ar-rahman tsakanin ar-rahman da ash-shaytan wanne za ka ɗauka to shine sirrin shine hikimar kawo sunan ar-rahman anan wajen sannan ya sake ce masa ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ya kai abana ina jin tsoron azaba ta same ka daga ar-rahman ar-rahman sifarsa sifarsa ta ihsani ce yayin da ya zamanto mutum ya yi abin da azaba za ta shafe shi daga arrahman to hakika wato ya kai matuƙa ya kai maƙurya wajen wato fanɗari wajen wato taɓewa yayin da ya zamanto har azaba ta zo masa daga wanda yake shi arrahmanu ne to me zai zai sa kai wannan shine yayin da ka zamanto waliyi ga shaitan fatakuna lishaytani waliya sai ka zamanto waliyi sai ka zamanto wato mai taimako masoyi abin haɗawa tare da shaidan wato sai ka zamanto sai ka zamanto karinin shaidan a cikin wutar jahannama yayin da azaba ta same ka tare da shaiɗan, domin dama shi shaidan abin da yake nan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi yana kiran rundunar sani dan su zamanto yan wuta tare shi dama abin da yake nema kenan wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li yana neman wanda za su shiga wuta tare ne to shine fatakuna lishaytani waliya to kaga da yayi masa wannan wa'azin kaga dai isa matuƙa kenan wajen nasiha da isa matuƙa wajen bayyana gaskiya da isa matuƙa wajen ƙoƙarin wato mutum a tsirar da shi kar a bar shi ya halaka shine sifan nasiha da dukkan annabawa suke da shi nufin alkhairi in ba nufin alkhairi ba ba abin da zai sa ba abin da zai sa a ɗauki irin waɗannan matakai to sai shi mahaifin annabi ibrahim ya ya ce arazibun anta an alihati ya ibrahim shi bai ce masa ya bunayya ba kamar yadda ya ce masa ya abati bai ce ya kai wannan ɗana kana kyamatar kana kyamar iyayen gijina ne saboda babu mulaƙafa ya fusata kuma ya nuna kan cewa ba a shirye yake bai karɓi maganarsa sai ce kai yanzu ibrahimu kana kyamar iyayen gijina ne da nake bauta ma to a cikin wannan ya nuna kan cewar wato ba shi da buƙatar karban wato ba shi da ya fuskanci tausasawar da annabi ibrahim ya masa daga ɓangarensa shi kuma da kausasawa maimakon tausasawa shi kuma ya kausasa masa ya kira shi da sunansa bal sai ma kuma ya ba shi tsoro ya ce la'in lam tantahi in baka daina ba la'arjumannaka zan jefe ka wato shine zan nisantar da kai gare ni da harshe na wato shine tsinuwa da kuma a jifa domin ɗaya daga cikin alamun al'umomi na da yayin da aka yi ma mutum rajamu shine idan ya zo da laifin da babu kamarsa a cikin al'umma laifin rajamu ana yin sa ne wato ukubar rajamu a al'ummomin da suka gabata ana yin ta ne ga wanda ya zo da abin da ya fi komai girma wajen laifi a cikin al'ummar to annabi ibrahim abin da ya ce zai mahaifin annabi ibrahim sai ya ba shi tsoro cewa abin da zai masa kenan sannan ya ce ya ƙaurace masa to sai annabi ibrahim ya ce salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka a nan imamul ƙurtubi yake cewa to wannan menene yake nufi yana nufin zahirinta na gaisuwa gaisuwar sallama ya yi masa ko kuwa cewar wato abinda Allah ta'ala ya ce ne wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye suka yi zance suka yi musu magana sai su ce to mu aminci muke so wato ba za su mayar musu da matsani ba idan sun gaya musu kausar magana wato da annabi ibrahim ya ji kausar magana daga wajen ubansa daga wajen mahaifinsa sai bai rama ba sai ce salamun alaika wato tafi cikin aminci a bisa ma'anar farko cewa gaisuwa ce to anan shine matsala ta zo shin menene hukuncin mutum ya gayar da kafiri ya masa sallama akwai hadisai biyu wanda zahirinsu kamar sun ci karo da juna akwai hadisin abi huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda al yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fattarruhum ila abyaghi tariq kada ku fara gaisuwar sallama ga yahudu da nasara in kun haɗu su kuma ku takura musu akan hanya da kuma hadisin usama bin zaid cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan jaki ya goya usama duk a cikin bukhari suke ya tafi majalisin ansar domin ya je ya gaishe da sa'ad ibn ubada da ya zo majalisin ansar sai ya sami suna zaune da musulmi da yahudawa da kuma munafukai da wanda da munafukai da abdullahi ibn ubay ibn salul to tafiya sai jaki yana kura sai abdullahi ibn ubay shugaban munafukai sai ya sa rigarsa ya rufe hancinsa kada ka tayar mana da kura ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka daga kan jakinsa sai ya musu sallama to a cikinsu akwai waɗanda ba musulmi ba to a bisa wannan sai ake ganin mai hukuncin fara sallama ga wanda yake ba musulmi ba an ruwaito daga dama daga salaf kan cewa suna yi idan maslaha ta hukunta abdullahi bin mas'ud wata ran suna tafiya da daga cikin manya-manyan mutanen A addinin farisanci a kufa sai ya masa sallama sai alkama ya ce ya kai masa sallama ka fara yi masa sallama bayan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce kar a fara musu sallama sai ya ce ne masa sallama ne saboda haƙƙin suhba haƙƙin zamantakewa tare muna tare da shi to akan haka waɗansu suka ce wannan idan dalili ya sanya cewar ai musu sallama saboda suhba ko saboda kasancewar wani alaƙa ya haɗa sai ai musu shi kuma wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a fare su da sallama lokacin da ake so a kaskanta su don wannan ya sanya su shiga musulunci inda musulunci ya sami izza aka ce ai ma ahlul dhimma wannan mu'amala su zamanto wahum saghirun suna kaskantattu wannan kaskancin ya sanya su su ji ba su da izza in ba sun musulunta ba to kaga abu ne wanda aka rataya shi da maslaha kamar yadda aka hana aka ce in sun ce assalamu alaikum kada ku ce wa alaikumus salam ku ce wa alaikum shi ma abin da yasa saboda an san cewa suna cewa assalamu alaikum amma in ka san assalamu alaikum suka ce to bisa magana sahihiya zaka ce wa alaikumus salam saboda ba su ce assalamu alaikum ba ɗaya daga cikin hujjar waɗanda suke a hujjar malamai daga kuma daga cikin magabata da suka ce ai musu sallama shine sun ɗauki umum hukunci gaba ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa na wato ifsha'us salam yaɗa sallama yaɗa sallama alkhairi ne a cikin al'umma don tana sanya soyayyar juna da zaman lafiya to saboda haka wannan waɗansu daga cikin salaf sai suka ɗauke shi abu ne wanda yake gama gari ga kowa don haka babu laifi a bisa wannan musamman idan a wato halin zamantakewa ya hana ya hada a yi mabarra a gare su tunda Allah ta'ala ya ce la hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim yana daga cikin Allah ya ce bai hana ku ba daga wanda basu yake ku a cikin addini ba basu fitar da ku sun kore ku daga gidajen ku ba kan ku kyautata musu kuma ku yi adalci a gare su al almabarra kyautatawa gaisuwa tana daga cikin mabarra to in daga wannan intilaƙin ne to wannan babu laifi kuma wannan saboda yanayin zamantakewa don da zama lafiya da kuma uslubi ne na da'awa don a kira su kar a kyamace su irin yadda yanzu mukan yi wani lokaci na kyamatar waɗanda ba musulmi ba yana daga cikin abin da yake nisan su wajen shiga addinin musulunci bal waɗanda ma suka musulunta ɗin sai ka ji ana gaya musu wani suna a ce kai tubabbe kai sabon tuba wannan bai dace ba mutanen turkiya idan mutum ya musulunta muhtadi suke ce masa muhtadi wanda Allah ya wanda Allah ya bashi shari'a haka suke kiransa saboda haka dole mu canza wannan munasaba ce akan wannan dan haka Hassan al-Basri yake cewa idan kai sallama in ka fare su da sallama akwai daga salaf wanda yi in baka fare su daga sallama ba akwai daga salaf wanda yi ma'ana abu ne wanda ake auna shi da maslaha da irin da irin halin da ake ciki to annabi Ibrahim ya ce zan nema maka gafarar ubangiji na kuma ya cika alkawarinsa yace waghfir li abi innahu kana min adh-dhalli lalle kai Allah kai gafara ga mahaifina lalle shi ya kasance cikin tababbu amma yayin da yake kaunar cewar annabi Ibrahim mahaifinsa zai karbi musulunci amma da ya bayyana gare shi cewa ba zai yi ba sai ya dena falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min da ya bayyana gare shi cewa shi makiyin Allah ne ba zai karba addinin musulunci ba sai ya barranta daga gare shi amma kafin nan yana ta ta nema masa gafara Allah shi neman gafara Allah ana yi ga wanda yake wato musulmi amma wanda yake ba musulmi ba sai dai a nema masa shiriyar Allah ba a nema masa gafara Allah ba shi yasa Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina yace wa a'tazilukum zan kaurace muku da wanda kuke bauta ma ba Allah ba wannan asali ne na cewa yayin da mutum yayi kira zuwa ga Allah ya zamanto wanda ya kira su zuwa ga Allah ba su amsa kiransa ba to ba zai ci gaba da zama da su ba yanda hashi ta sa aƙidar za ta gurɓace sai ya ƙaurace. to shine abin da annabi Ibrahim ya yi ya ƙaurace musu kuma ya bar waɗanda suke bauta ma ba Allah ba ya ce wa ad'u rabbi kuma zan bauta ma ubangiji na an yi amfani da kalmar da'awa wajen ibada saboda da'awa lazimin ibada ce bal ita ce ruhin ibada addu'a ita ce ruhin ibada ma'ana zan kira ubangiji na zan bauta masa shi shi kadai asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina kaunar cewar ba zan zamanto mai tabewa daga addu'ar daga roƙon mai tabewa daga addu'ar ubangiji na ba a cikin fadin annabi Ibrahim innahu kana bi hafiya da yace zai nema masa gafara Allah hakika shi ubangiji na ya kasance hafiya ai wato al-mubaligh fil birri bi mai isa matuƙa wajen nagarta da kyautatawa gare ni a cikin wannan abinda ake so bawa ya rinka kasancewa a cikin sa kenan yayin da yake roƙon Allah ka tuna irin addu'o'in da kai Allah ya amsa maka ka tuna cewar na shiga cikin wani hali na roƙi Allah ya bani na zo an bani receipt ina tsammanin ba zan ci ba na roƙi Allah na tsallake na yi kaza na tsallake kai ta tunowa da irin da yadda Allah ya tsallakar da kai to wannan yana daga cikin mujibin ka samu ijabar Allah ga annabi Ibrahim haka yace innahu kana bi hafiya alhafi wato wanda yake mai mulatafa mai kula ai dama shi mai kulawa da ni ne ya zaka san Allah mai kulawa da kai ne ka zauna ka nema daga gare shi yayi maka ka sake nema yayi maka ka sake nema yayi maka ka san yana tare da kai to wannan amincin ka tuno shi yayin da kake yin addu'a yana ɗaya daga cikin mafatih

من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا نعم الله فلما اعتزلهم yayin da annabi Ibrahim ya ƙaurace ma mutanensa da abin da suke bauta wa ma ya'buduna min dunillah da abubuwan da suke da abin da suke bauta ma ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi kyautar ishaq da yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kowanne daga cikinsu kuma muka sanya shi annabi wa wahabna lahum min rahmatina muka basu daga rahamar mu wato shine muka ba muka basu annabci da 'ya'ya da dukiya waje Allah lahum lisana sidiqin aliya kuma muka sanya musu ambato na gaskiya maɗaukaki shine duk wanda zai ambace su sai dai ya ambace su da yabo sai dai ya ambace su da cewa ni ma nasu ne ba dai mutum ya ambace su da cewa ba ni ba su ba sai dai ya ambace su yana alfaharin ana dangana shi gare su shine lisanar sidikin waje alli lisanar sidikin fil akhiri wato da ya kaurace musu ya rabu da su shi shi kadai ne sai matarsa sara ita ce take tare da shi shi yasa yace mata kin gani ke yar uwata ce a addini babu wani wanda yake yayi imani zike da suke yan uwantakar addini sai ni da ke a bayan ƙasa haka yace da ya bar iraq domin annabi ibrahim a iraq a ya rayu da ya bar iraq ya ƙaurace musu a kala inni muhajirun ila rabbi sayahdin sai da ya tafi ta misra tukuna wanda a can ne aka ba shi hajara aka ba masara hajara ta zamanto yangarsa sannan ya taho falastin daga shi sai matarsa su ne kaɗai muminai a bayan ƙasa kuma sun ƙaurace wa mutane ba su da kowa ba ɗa ba jika ba makwabci ba masoyi ba uba ba ɗan uwa ba wani su su biyu kawai a duniyan nan to shi ne sirrin da Allah ya sa ya ambaci Ishaqa da Yaqub ba ambaci Isma'il ba saboda shi Isma'il ba ɗan Sara ne kuma Allah ya nufi ya nuna cewar irin ni'imar da ya musu ya ɗebe musu haso su su biyu ita albarkacin annabi ibrahim yayin da suka kaurace ma mutane sai ya ba su wanda za su ɗebe musu kewa ya ba su annabi ishaq a rayuwarsu kuma annabi ishaq ɗin ya haifi annabi yaqub dan kamar yadda riwayoyin isra'iliyat suka nuna sai da annabi yaqub ya shekara goma sha biyar a rayuwar annabi ibrahim ya gan shi ya ga jikansa har ya taso ya tada ya zamanto balagaggi ya samu ɗebewar kewa da su suka zamanto al'umma su akan kansu shine sirrin rashin ambatan Isma'il ai Allah ya ba mu annabi Ibrahim annabi Isma'il daga farko ma tukuna amma nan sai kawai Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub bai faɗi Isma'il ba saboda shi Isma'il ba ɗan ba ne. kuma Allah ya yi nufin ya nuna karamtawa ga annabi Ibrahim ta hanyar cewar matarsa da ta tsaya tare da shi ba ta ha'ince shi ba ita ma wannan falala ta same ta Allah ya ɗebe mata hasu ya faranta mata rai da ya ba ta ishaq a lokacin da ba za ta iya haihuwa ba wa min basharna ha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kaga aka ce bisharar ma gare ta ake to shine nan Allah ya faɗi wannan ni'imar ta tare da kuma kan cewa ai ambaton Isma'ila ma zai zo bayan annabi Musa zai ambaci Isma'il saboda haka annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya masa wannan tukwici ya bashi ƴaƴa da ƴaƴan nan suka zamanto annabawa kuma ya sanya dukkan annabci a bayansa daga zurriyar sanki waje Allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab muka sanya annabci da littafin Allah a cikin zurriyar annabi Ibrahim da annabi Nuhu duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim daga cikin zurriyar sa yake alaihi salatu wassalam to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi yace muka sanya masa muka basu daga cikin rahamar mu ita rahamar a ita ce annabci shi yasa muke a tun a farkon surar ka ce wannan surar tana tabbatar da annabci ne ta fara da cewa zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ambaton rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya rahamar ubangiji gare shi ta annabci saboda haka wa wahabna lahum min rahmatina muka ba su daga rahamanmu shine wannan annabcin da kuma zurriya domin annabi yaqub sai da ya zamanto yana da 'ya'ya goma sha biyu kowanne daga ciki sai da ya zamanto tattaɓa kunnan ƙabila guda daga cikin kabilun bani isra'il bani isra'il din na asalin ba na netanyahu ba na netanyahu ba bani isra'il ba ne su waɗannan masu shuɗayen idanu 'yan rasha ne ba ba jikokin annabi ibrahim ba ne wanda ake ce ma ashkenazi ba su ne asalin bani isra'il ba su shiga addinin kirista suka yi a addinin yahudanci suka yi hazars ne hazars ne eh yan poland da yan rasha da yan czechoslovakia duk su ne suka hijira suka tafi isra'il amma yahuda bani isra'il na asali su ne yahudawan morocco yahudawan yaman yahudawan spain yahudawan portugal eh, da yahudawan habasha da yahudawan iran waɗannan su ne bani isra'il na asali su ne sephardic jews to dukkaninsu jikokin annabi ne amma daga cikin zurriyar dan su jikokin annabi ne bai sa tsarkaka ba ne ya ce wa min ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin zurriyar tasu akwai nagari akwai kuma mai zaluntar kansa a bayyane kuma Allah ya ba mu annabi Ibrahim kyakkyawan ambato shine lisa da sidq shi kyakkyawan ambato Allah ya annabi Ibrahim ya neme shi yace waje alli lisana sidqin fil akhirin ka sanya min kyakkyawan ambato a wajen mutanen farko a wajen yan baya kyakkyawan ambato abu ne wanda yake kamala ta ɗan adam abinda shugabannin siyasa mu suka kasa ganewa kenan shugabannin siyasar mu abinda suka kasa ganewa kenan sun san daɗin mulki sun san daɗin su shiga mota babu kamar tasu da daɗin su tara account babu kamar nasu da daɗin su sa kaya babu kamar nasu amma ba san ba san me ma'anar lisanin sidiqin ba kyakkyawan ambato wanda abun mamaki hatta marasa imani sai ga suna hankolan neman sa yanzu jibu Nelson Mandela lokacin yana izzar sansa izzar da ake sansa in ya sake tsayawa takara sun za a zaɓe shi ya ce baya yi wani ya zo ya yi shi ya yi nasa wannan ya sunan wannan akwai shugaban nan na america wannan wanda suka ce mai zuhudin nan man tashi nake yi hmm? a na can da na cikin 1930s ko 1940s wani irin suna ne da shi ba reagan ba na kwanan nan akwai wani irin suna ina manta sunansa ba shahararre bane a cikin sunansa hmm? ba Nixon ba ana maganar Nixon 70 da sauransu shine yake cewa yana da kyau ce daga cikin maganganunsa da yake faɗa ce yana da kyau lokacin da suke son ka ka kauce sai ka tafi da wannan soyayya haka yi ba Lincoln ba ne, ba Abraham Lincoln ba ne. Eh, a eh? ah, ba washington ba ne na san shi amma ba sunansa ba aya ba ne in ji shek abdullawa ce ba aya ba ce a kyale shi <laughs> mutum ya yi hankolan a tuna shi da alkhairi kullum aka ambace shi a yi masa kalmomin yabo kullum aka ambace shi a yi masa kalmomin yabo wato mutum ya sami kyakkyawan ambato a wajen waɗanda za su zo daga baya wannan abu ne wanda Allah ya zisa shi a cikin ɗabi'ar ɗan adam yana son wannan yana daga cikin kamalar ɗan adam yana daga cikin abin da ya mayyaze ɗan adam daga dabba hmm? dabba zai ci ya ƙoshi ya ji daɗi ya jima'i da sauransu mutum ma abin da zai yi kenan amma dabba ba ta san ta samu kyakkyawan ambato ba amma ɗan adam shine ya san wannan ma'anar a ji cewar hatta bayansa za a rinka tunawa da shi ana yabansa to mu shugabanninmu abinda ba ruwan ruwansu kenan cewa mutum wai ya bar ya bar legacy ya bar abin da yayi wanda za a tuna shi wani ma in ya zo shi ma ya ce sai ya fi wanda ya wuce duk ba a san wannan ba mu abin da ake yi a fi a kecere ni akan tara abin duniya to shi yasa har yanzu wato sha'anin tsarin a har yanzu muke kuka da sha'anin shugabanci a cikin al'ummarmu da kuma wannan shine bala'in kasashen afirka hmm. annabi ibrahim abinda ya roƙa daga allah kuma allah ya ce mun bashi al'na lahum lisana sidiqin aliyya muka sanya musu da shi annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub muka sanya musu wato kyakkyawan ambato maɗaukaki ne kowa za ka ji yana so ya danganta kansa da su yahudawa sai su ce annabi ibrahim nasu ne nasara su ce annabi ibrahim nasu ne sai da allah ya zo ya raba rigimar ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ya ce namu ne to dan haka Allah ya samu mu zamanto aulan nasi bi inna aulan nasi bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu Allah ya samu a cikin su to alhamdulillah majlisun mu imam ahli sunna ya kawo mana ziyara sheikh malam abdul wahab a ah, barka da zuwa a ah, sheikh malam abdul wahab zai dan mu yan kalmomi wanda da su ne zamu rufe majlisin na wannan rana ta rana 24 ga ramadan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين nabina محمد wala alihi wa a ajma'in farko addu'a zama malam ya Allah ka sa rayuwansa albarka a ciki wannan kalmomi mutum na da hankali zai iya zuba da awaye musamman kalmomin karshe ne da malam ya yi tarkiza kai mutum bani adam zai so a ambace shi da alheri ina na a da bayan kuma bar duniya shi ne mutum haka kuma Allah yake so ambace ka da alheri kuma ka mutu akan alheri wallahi ba kabbara ba ne da kuna da hange nisa da abubuwan da muke ciki wannan kalman zam ya zuba da awaye irin wannan rayuwan da muke ciki da muke yi a nan afirka da manyanmu da yaranmu da masu kudinmu ba kabbara ba ne za a yi kokari mu samu wannan tabi'an mu mu zama mutane duk wannan rayuwar da muke ya isa haka mutum isa mana canja tafiya ya gan cewa duniyan ba komai ba ne zama na ambace shi da alheri mala Allah ubangiji saka maka alheri mala ya kara maka ilimi albarka da magado ka yi alhamdulillah Allah sa albarka ilimi kaga a nan mai jalalin ya yi wani ishara cewa annabi ibrahim ba babansa ba ne hajara ba babansa ba ne eh ya ce babansa ba ne ya ce ce ya baci nan a can da ya yi magana ya ambaci sunan babansa shi mai jalalin ya ce shi san ba babansa ba ne ya abaci ya abaci na fa faffansa ne ba babansa ba ne amma duk iliminsa da logarabiyansa malaman hadisi ba su kyale shi ba Kasan san hazara can shi na gan ba babansa ba ne wani akida ce wanda shi amma suna da shi suna gan cewa yaya nabi ibrahim babansa zai bota magunci matsayin annabi ibrahim don mene babansa zai kauce hanya saboda haka a shigo da babansa ga dangadan aljanna ko allah yana so ko baya so wannan shi na kida shi an ci e kaga nan wurin shi ke kauce ya ce azara ba nabi ibrahim ba ba nabi ibrahim ba ne ya za a nabi ibrahim yanda ce ummatu wahida shi kadiman al'umma ne a ce kuma babansa zai shiga wuta wannan mangare ma na wuyi a kauce kowane nasi amma Allah jinjirin jin dan annabi ibrahim babansa dan aljanna ne ko ka yarda ko baka yarda ba wannan shi na kida ɗan shi'a eh kaga mutum na da girma babansa a shiga da shi da alfarma a nan kasan kuma ke na alfarma a shiga da babansa da alfarma ko ya yadda ba ya daba to wannan sharan bai yadda ba Allah ba ruwansa Allah Allah ne mu bayi sani inda ya ginda ma zai yi da mu fa'alul ma yurid baban annabi Ibrahim shine Hazara shine abin da Allah yake fada haka Allah ya so kuma ba wani azara kuma haka za a so haka Allah ya so haka za a yi ba da wani abin zabi a ne zai sa ka yi tunani kai talaka babanka talaka dan gidan talaka Allah ya sa kai musulmi babanka musulmi ko gidan haya kuke ku gode ma Allah za ku shiga aljanna ga wanda ya zabe shi a ban kasa kuma ba haka ya so ba ga su iyayensu daban ya'yansu daban dubi annabi nuhu da malam ya ishara dubi annabi nuhu da ya shekara dubu babu hamsin na kira amma Allah ya sa shamaki askan shi da ayansa ce saya nan karka shiga abin da baka sani ba dan wuta ne dan ka to saboda haka Allah ba masa dole jama'a ba ma Allah dole jama'a mala yarga ya gama karatu abin da nake so na gan anan masallacin kun taru za ku itikafi ku gode ma Allah wannan sunnan manzo Allah bai yanke ba share ba duniya sallallahu alaihi wasallam itikafi ibada ce da kuka dita da Allah ku baya ma Allah kun san halin da muke ciki a kasar na ficincin akida wallahi ba yadda za a yi mutum rabota duniya da lahira in ba shi da akidan kirki ku roki mu Allah cika da imani ku yi addu'a ku matasa ne da iyayenmu mata da suke kokara nan da ku matasa ku roki Allah rayuwar da muke ciki Allah ya sa cikin imani ma ya addu'a da iyayenmu da suke kwanci a cikin kabri Allah ya iyanta su a cikin wuta amfanin itikafin ku kenan kuma mafi yawa kuke da duniya yanzu matasa eh mun tafi kenan ku roki Allah Allah ya canja mara kasar mu ya zama kasa mai albarka kasa mai ajini shugabannin mu Allah shirye su wannan addu'an ba ku yi shi ba zage zage da la'ana da zage shugaban kasa ko zage wani shugaba ba maganin ba ne maganin shine ka gani usulubi annabi Ibrahim yanda yake bi da rahma da tosayawa mutum kirki ne talibin ilimi kalmominsa daban ne ma'aukaci da wawa kalmansa kuma daban ne to saboda haka ya zama kalmomin ku akwai sada a ciki akwai kalmar rahama a ciki da sai ma shugabanni a masa addu'a da halin da muke cikin kasar nan ya Allah Allah ya mu dace na muke addu'a malam Allah ubangiji sa albarka da faffan mu wanda haife ka Allah ya sa masa albarka rayuwarsa babu shakka al'umma suna karuwa abin da kake Allah ubangiji sa albarka rayuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyautata ma zuriya mu Allah ya sa mu gama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك